Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To masu sauraro har yanzu muna ci gaba da karanta muku littafin nan mai suna Binto ta kashi na hudu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sakin baki Binto ta tayi tana mamakin wannan abu da mamakun ta ke yi ma dadi. Garin Binto ta yasa Excel ya raba jikin shi da na mamakun yana cewa yiwa new Dota. Da jin haka nan mamakun ta maiso gaban Bintoto da ta saki baki tana jiran ƙiris ruga da gudu. Cike da kulawa ta jawo Bintoto da ya tsaya kamar turmi, nan ta rungume ta haɗe da shafa gefen fuskanta tana cewa, "Hi my dear baby, how are you doing?" Gwari-gwari ta yi mata magana don ta san komai na Bintoto don da ta ji daga bakin Excellency, shi ya sa ta yi mata Turanci dalla-dalla. Cikin sarƙaƙƙiyar murya Bintoto ta ce, "I am good." Nan ma mamakin cewa ta yi, "Wow, masha Allah!" gawa ta yi ga Excellency ta ce, "Yau fa ba ta kai nake yi ba, ta bebi na nake. Dariya excellence ya yi cike da jin daɗi ya ce, "Ok, yau ta baby ake yi kenan ni an yayi ni, to bari na shiga daga ciki." Kamar hanya Kama hanya ya yi zai nufi wani side sai kuma ya ja ya tsaya yana cewa, "Rahinat, ina Abdulmalik?" Cikin dan damuwa ta ce, honi yana nan amma har yanzu abun nashi na nan, bai da aiki sai na shan giya, ga tara 'yan mata, ho I am so tired." Duk da abin ya ɗan taɓa My Excellency zuciya amma gan da damuwanta ya fi nashi ya sa shi cewa, "Kar ki damu, idan kin shirya Fatima, ina son mu yi magana a site ɗina." Yana faɗin haka ya wuce yayin da wasu bayi suka mara masa baya. Ita kuwa Maman Queen da isansu wani wuri mai kyau da ƙayatuwa ne ta ɗaga ma slap ɗin bayan ta hannun alamun su dakata daga nan. Wanda haka ko aka yi, dakatawa suka yi suna sunne kai ƙasa alamar godiya. Wani ɗaki ta shiga da Bintoto wanda ɗakin ya ƙayatu duk da komai na room ɗin nata shirin yara ne. Kusan Turawa da son yara, wasan yara, yadda da sauransu. Don haka sosai aka ƙayata su da irin wannan kayayyakin wanda komai na room ɗin pink and white ne. Zaune da ita Mama Queen ta yi tana sakin mata murmushi don ta kasa sanin ta ina za ta yi mata Bintoto magana. Don san bata iya Hausa ba, gashi ta lura Bintoto ba wai jin Turanci take yi ba. Zaune da ita ta yi kan wani tattasan super bed wanda taushin shi sai da ya sa Bintu ta lumtse ido. Murmushi ma Queen ta yi sanin ta lakaci fuskanta da cewa wait for a minute. Tana faɗin haka ta juya haɗe da juyowa falon ɗakin wanda ya isanta ta sa aka kawo mata telefon ta hanyar dalin lambar Prince Malik. Shi kuwa ogan naku yana can yana aikin sana'ar da ta fi masa komai don ya yi nisa a harkar masha'an shi da wata baturiya 'yar uwan shi. wanda shigarsu kenan bedroom da ita yayin da ya ajiye phone ɗin shi daga falo Rungume shi jenin ta yi tana aikin manne mashi haɗe da aika masa da saƙonni masu saurin isar da saƙo. Jin tana shirin tada masa da fitinan shi ya sa shi daga shi yasa da shi da bedroom ya ture ta haɗe da raba ta da jikin shi, wanda cike da zaro take kallon shi don ita gaba ɗaya a fitinanta ta zo mashi. Cikin wata irin sakarkiyar Boyce ta fara magana, "Malik, Malik, what do you mean?" Ganin yadda ta ya canza launi yanayin ɗin ta kadai zai tabbatar maka da tana cikin bukata cike da halin ko-in-kula ya kalle ta da lumshe wannan sky eyes ɗin nashi wanda yake kara rikita ma 'yan mata da su. Sai da ya rufe sannan ya dube ta a kanta cike da sakakkiyar murya ya ce, "Sau nawa jani zan faɗa miki bana jin daɗi kaman da, kin san ni bana sis da 'yan mata." da ƴa mace sau biyu idan nayi da ke kenan bana kuma marmarin ki but only you I need amma for now bana jin good taste ɗin ki why ya faɗa cikin ɗan ɗaga murya sai kuma ya sauke murya ƙasa haɗe da ɗaga kafaɗa yana cewa I am so tired so I not do anything for you just you can get out cikin wata iriyar murya mai ɗauke da hankali Ta zauna a kan bedside drawer tana mai kwantar da murya haɗe da cewa, "No, my husband handsome, come down babe." Saurin katse ta yi cike da rashin mutuncinsa da ya saba ya ce, "I said out." Sai da ta firgita da jin tsawon da ya yi mata sannan cike da kwantar da murya ta riƙo hannun shi tana cewa, "Yau fa na gyara komai." idan ka shiga idan ka shige ta ma saboda daɗi na san ba za ka iya fitar da ita ba sai mun kai dare kalan da gaske yake mata wanda nan cike da murmushi ta ɗaga masa kai don ta san yau a azamo ɗinta take don sai da ta gyara zam sannan ta zo inda yake farar zuge zip ɗin wandon jikin shi ya haɗe da fito da abun gaba ɗaya ta a waje sai zillo take wanda cike da ganewa ta kai hannu ta fara tafko ta tana shafa ta haɗe da wasa da tunis ɗin shi ganin yana rufe ido alamun daɗi yasa ta ci gaba da wasa da ita daga zaunen da take tana ya ta Ganin ya fara saukar da numfashi yasa ta kai harshenta tana lasal tun daga farkonta har zuwa ƙasanta, wanda nan take ya fara ambaliyar fitar da madararsa ba tare da ko jin wani abu ba ta yi saurin tare bakinta yana zuba mata a ciki wanda at the end ma sai kawai ta sa baki takan tana zuƙowa wanda shi kuwa cikin fara fitar har ya hau sumbatun kiran sunan jeni jeni jeni haka ogan naku yake ta aikin sumbatun faɗe wanda a ganin faɗin A ganin haka ya sa jeni kwantar da shi a kan gado da suke kusa da shi, nan ta cire kayan jikin shi duka yayin da ita ta yi tuf da ita, wanda tun kan ta gama cire kayan ta dinga jin ta matsa kusa da shi. Cikin sauri ta hayo kan bed ɗin haɗe da miƙar da ƙafafuwan shi, ai nan cikin jikinta ta miƙe cur, ita kawai yake buƙata. Gwale ƙafafuwan da ta yi haɗe da fara tsugunawa a kanta, wanda a hankali ta soma shigewa har ta shige duka tas. zaune a kan bananan shi wani sauke ajiyar zuciya suka yi wanda nan ta hau sukuwa a kansa ba shi da aiki sai cewa ut ut abin da yake yi ni ko na ce Allah ya shirye ka malik haka ta dinga aikin sukuwa kuwa ba ji ba gani don ta san shi sare baya gajiya wanda nan ya fara bata nashi sakonnin dan tana sukuwa akan shi yana thank you haɗe da kai hannun shi yana tafko breast ɗinta da suke can saman kirji da ya taɓe su ya matsa yana liliya kan nipple ɗinta nipple point ɗin da zaka ga ta ɗauke numfashin daɗi kai ni uwar Teddy ganin irin fasadin da Abdul Malik ke aikatawa ya sa ni saurin fitowa don abin ya firgita ni ƙwarai da gaske sauran 'yan tim ɗin sauran ɗin Malik ku ce ba ku firgita ba ni dai nace Allah ya shirya shi ya sa ya daina wannan ɗabi'ar tashi zama na yi daga falon gidan ina mai mamakin irin tsaruwa da ta yi komai na falon mai ruwan sararin samaniya sky blue kai ba sai an ce maka an narka dukiya ba ma don idan ko idan ka don idan ka sun ishe ka gaskata maka hakan kar ka sun isa su gaskata maka hakan Haka ina zaune tsawon wannan awannin don sai kusan karfe 6 p.m. na jiyo su wanda da su kiran Mama na katsewa. Cikin dan sauri ya nufi wayan hade da bin kiran don ya san duk abin da ya sa Mama kiran shi, to lallai babban abu ne. Da dagawa ta hau da ta ya hau cewa, "Hello mum, when happen Cike da mulki da isa Mama ta ce, dari ka ya dawo." Bata tsaya jin me zai ce ba ta ajiye wayar nata yayin da shi kuma cikin ɗan rashin jin daɗin dawowar dadin nashi ya kalli Jenny yana cewa "Baby za kwana biyu ba mu haɗu ba cos dad ya dawo." Cike da rashin jin daɗi ta kalle shi za ta fara mai magiya sai kawai ya haɗe bakin shi da nata ya fara squeezing ɗin lips ɗinta. Zaune mamakun da bin da Excellency sai kuma Bintoto da ke gefe gaban su cike da kayan motsa baki da abinciccika na Turawa, wanda Bintoto sam ta kasa ci don bata iya cin irin abincinsu ba. Cike da son Taɗin ya sa Mama da kanta ta ɗauki spoon da knife tana koya mata yayin da Excellency ke ta dariya don dukkansu dariya ma suke yi. muryan shi kawai suka ji, wanda cikin ganin Boys ɗin ya hau cewa "Welcome Dad," cike da jin haushi Excellency ya ce, "Malik yaushe za ka yi hankali ne? Ka zo mana babu ko sallama kana wani maganar banza." Shiru duka suka yi Excellency da kuma mamakun suna kallon inda Malik yake kallo. Bintoto ya kafe da wannan mayukan idon nasa yana ƙare mata kallo wanda duka ba su san kallon me yake mata ba don har ta ita kanta Bintoton ta tsargu sosai da kallon nashi gare ta. Ganin irin kallon da yake bin Bintoto da shi ne ya sa Maman ka katse shi ta hanyar cewa Malik kallon me kake yi haka? Sai kuma ta ce okay I'm sorry na san baka santa bane sunanta Fatima she is from Africa. A maimakon ya ta amsa sai ma zama da yi abin shi kusa da dadi yana cewa dadi you are welcome. Murmushi dadi yayi haɗe da kai hannun shi yana shafa kan ɗan nashi yana cewa How are you doing my son? Ina fatan komai dai lafiya. Bai ba mai Excellency amsa ba sai ma cewa da dadi wannan yayar Hanan ce ban san ta ba. Murmushi Excellency ya koma a karo na biyu sannan ya kalle shi ya ce ita ma kanwarka ce an jima zan maka bayanin ko ita wace ce. Duk da harshen su suke magana wanda yanayin yadda suke magana yasa sa Bintoto bata fahimci komai ba. Zama yana bin Bintoto da kallo don shi kawai ya tsinci kanshi da jin wani abu game da bintoto. Ita kuwa Bintoto ganin irin kallon da yake mata kawai sai ta ji kamar ta tsani Malik Kawai sai ta ji tsanar Malik ya kama ta, sai wani kallo yake mata yana limshe ido da dama suke a Ganin Binta ta ki sakin jiki ya sa mamakon cewa to dadi bari mu shiga daga ciki, ina so yau na yi fira ne da baby na kadai kaɗai. su na manya Excellency ya haɗe da cewa okay ina son dama magana da Abdulmalik. Nan mamakon ta kama hannun Binto ta haɗe da nufan wani side wanda nan wasu Ku yangi suka marar mata baya su biyu Bangaren inna da abdulrahman ko bayan inna ta fita a wannan daren don neman gudunmawa ganin halin da abdulrahman ke ciki ne wanda ba abun da ke ba abin ka ga ƙauye ko da yaushe suna cikin hayaniyar jama'a a lokacin da ka je gidan shi kuma a lokacin wani zai fito zaman majalisa haka suka bi inna wanda ganin halin da abdulrahman ke ciki sa su saurin nufar da shi gidan liman. Ita ko na banda sharci hawaye babu abun da take haka take zubar da hawaye gashi zuciyarta ta rabu gida biyu na farko bata san wata duniyar autan nata ta take ciki ba a raye ko a mace Allah masani. Na biyu gashi Abdulrahmanin da suke dogaro da shi shi kansa bai san halin da yake ciki ba. Yo ita yaya za ta yi kenan banda salati babu abun da bakinta ke fitarwa. Hakan inna ke zubar da hawaye don ji take duniyan yayi mata zafi gaba ɗayanta. Haka inna ta nufi gida wanda da isanta ta yo alwala haɗe da sallah tana mai miƙa kukanta ga mahalicinta. Wanda tana nan zaune sai ta jiyo sallamar Ladingo tana ƙwala kiran inna wanda cikin hanzari inna salame inna ta sallame sallah ta yo waje don ta sadar za a ce mata abdulhaman. ya rasu ne musamman yadda ta bar su baya ko numfashi. Da fitowar da suka yi kitibis da Ladingo wanda ita ce uwar gidan liman. cikin sauri ta hau cewa inna Abdulrahmanu mu gode ma Allah don Allah ya samu ya farfaɗo daga ɗaga hannu inna ta yi tana gode wa Allah kan daga bisani la ta ce Tom inna ai yanzu da koma ya fi mu mu ga halin da yake ciki don yanzu ke dai kaɗai zai gani hankalinsa ya kwanta inna ta so turjewa akan wani akan kawai tana da fari a kan cewa ɗanta ne na fari nan lalingo ta ce sam sai sun je wanda hakan nan ina ta samu yafi suka nufi gidan liman bindo ta kuwa tunda ta ga prince malik a nan masarautar mama queen ta daina fitowa sam kullum tana side ɗinta wanda sam mama queen bata kawo komai a ranta ba tunda dai ta lura binto ta bata son fitowa sai ta fi ganin ko kila bata son mutane ne ko suna yi mata kwarjini don haka kullum da yamma mama queen take zuwa side ɗin binto ta su yi ta fira Ana tun Bintoto bata fahimci yanayin sound ɗin ta har ta fara fahimta, don ita ma a 'yan kwanakin sosai fasantaj ɗin Ingilish ta ya ƙaru, don sosai take fahimtar su shi kuwa ogan naku tun da ya haɗu da ta yake jin wani abu dangane da ita amma sam ya kasa gane me shi. sai dai bai fahimci abin da suke yi yake ji dangane da ita ba sai da wata ran ya ganta cikin english wears riga da wando wanda suka dan kama ta kuma sosai kayan suka amshe ta riga ce yar loluwa yalo sai kuma wandon jeans blue hmm, abin kagar da har yanzu yarinya ce amma sam ba shi da ba shi ya hana ship ɗin. shape ɗinta bayyana ba. gashi shi ma maikun da kanta ta sa aka gyara mata gashi nan wanda aka naɗe da ribon yalo shi ma sosai yake kallon Bintoto wanda ko a lokacin da ya yi mata ganin farko bata kai kyau haka ba. Baƙin ta ya kuma gogewa ta wani koma kalan cakulet mai kyau. Yanda ya ji bananarsa ta miƙe ne ya sa shi saurin gaisar da Mama kun a cikin sauri-sauri wanda cikin ɗan sakin jiki Bintoto ta da shi amma ya rasa me yasa duk rashin kunyar shi da tsinewa ya kasa haɗa idowa da ita. Yana barin falon yake amsa mata gaisuwar ciki-ciki wanda da fitan shi ta faɗa duniyar tunani tana cewa a ta lalle wannan dan wulakanci ne. Shi yasa ma ashe na tsane shi amma zan yi maganin shi bai san waye Binto ta ba. Shi ko da fitan shi ya estate ɗin shi inda ya ci da wata karuwa shi mai suna Juliet tana zaman jiran shi amma da isansa ya mata korar kare yana cewa shi yanzu baya buƙatar farar fata irin shi just black beauty yanzu yake so kuma ya samu tunda ta ƙara suma tunda ta zo gurin momi ɗin shi. Haka Juliet ke kuka tana karawa don ba ƙaramin magungunan tayar da sha'awa ta narkar ma cikinta ba, gashi ya yi mata irin wannan kurar shi. wulakancin ganin ta jirje masa tana roƙon sa yasa shi har kiran security ya fitar masa da ita a wannan rana baba gaba ɗaya wayan shi ya kashe su yayin da wani unin ranar ya tara kwalaban giya yana daddaka wanda hakan yake ta surutansa cikin ficewar hayyaci yana kiran sunan Fatima daidai Khalid aminin shi na shigowa falon inda yake cigaba da shan giya shi cike da zolaya ya hauce masa ya ina je ni yau ne yana faɗin haka shi ma yana kai hannu yana zuba tasa barasar cikin Cikin irin kasalalliyar murya cike da kuma nuna Prince Malik ya kalli abokin nashi ya ce, "Ita ce Khalid, ita Fatima, Fatima ina son jinta ta a jikina, ina son na ga na sik sex da ita, ina mugun sha'awanta zan iya mutuwa idan ban same ta ba. Please yaya zan yi ka kawo min ita nan?" Cike da rashin sanin wace ce Fatima Khalid ya kalle shi sannan kuma ya ce, "Malik Fatima kuma." Malik Fatima kuma a maimakon Malik ya bashi amsa kawai sai ya yi luhu ya idda kwantawa akan santa kafet din gurin. Shiru Khalid ya yana tunanin halin da aminu nashi ya shiga wanda sosai yake tunanin wannan suna da Prince Malik ke ta wai Fatima a sarari ya furta who is she? Nan ya kuma mai da hankalinsa ga Malik kan daga bisani ya fara kokarin tada shi daga inda yake kwancen wanda da kyar ya iya dora shi akan wani kushin da ke gefen kafet din. Nan ya kwantar da shi yayin da ya koma yana nishi don Malik ya don Malik ba kaɗan ba ne. Shiru yayi yi na awani yana tunanin dalilin da zai sa Malik shan giya har ta bugar da shi haka. Nan ya Nan ya nisa yana jajantawa lallai abokin nashi da gaske yana buƙatar yarinyar amma kuma a ina take. Yana a haka kiran Shelly ya fara shigowa wanda ganin sunan masoyiyar tasa ya sa shi sakin murmushi haɗe da ɗaukar waya. bangaren Mama Kun kuwa ta yi mamakin ganin rashin dawowar Malik don ta san in dai Excellency na ƙasar nan to bayan kwana a estate ɗin shi, don Excellency ya ce sam bai yarda da wannan ɗabi'ar ta Turawa ba a ce yaro yana fara kaiwa munzali wai har zai bar gidan iyayen shi. Don haka nan Excellency ya ce bai yarda ba bai yarda da Princess Malik ya ringa kwana a estate ɗin shi ba bai hana shi ya huta ba amma kuma komai dare ya dawo gida ya kwana wanda jin sharaɗin da excellency ya masa shi ya sam in yana ƙasar bai tafiya yawon banzansa da neman mata da ya saba hakan yake kwana a masarautar su mama ɗin duk da excellency na tafiya ya bar ƙasar zai koma sana'arsa da ya saba sosai mama queen ta damu tana tunanin Dadi zai iya tambayar ta inda Malik ya kwana, amma shi kuwa da ya fahimci bai kwana gidan ba nan ya share maganar bai tambayi mamakun inda ya je ba, duk da abin yana ɗan bata masa rai. Hmm. Wai wace ce mamakun kuma ya aka yi ta auri Excellency wato Dadi? mamakun ta kasance 'yar asalin haifaffiyar Germany danginta da 'yan uwanta duk anan suke da rayuwa. sanadiyar haɗuwanta da excellency dadi shine sun yi karatu a tare tun daga ƙuruciyarsu a nan yunibasitin ƙasar tasu wanda a lokacin mamakon ba addinin musulunci take ba tunda suka haɗu da excellency take sha'awar amsar musulunci amma ganin iyayenta ba za su amince ba yasa ta haƙura suka ci gaba da gaisawa da excellency wanda ita a lokacin tana ganin abota ne ke tsakaninsu a haka dadi ya saka kammala karatun sa wanda a lokacin yana da auren momi kubura amma ba kawo ba su da kowa a lokacin Tunda suka rabu da juna basu kuma ƙara haɗuwa ba, sai da ya yo wani kwas ƙasar Germany wanda a lokacin yana da 'ya'ya biyu wato Kamal da Khalid. Duk da lokacin Mom kubura tana goyon Kamal ne wato mai bi ma Khalid. A nan wani taro suka haɗu da Mama yayin da ya yi mamakin ganinta a matsayin Queen na wannan masarauta. Fira ce sosai suka yi ta na yaushe rabo, inda a nan Mama Queen ke sanar da shi ta yi aure kuma amma mijin nata ya mutu. Shekarar shi ɗaya kenan a lokacin. Nan take sanar da shi cewa duk da ba ta taɓa haihuwa da shi ba, amma yana iya yana yin adalcin shi ya sa jama'a talakawa da ke ƙarƙashin su cewa ita ce za ta ci gaba da musu mulki, wanda wannan shi ne ya sa ta zama haka. Nan ya yi nuna baƙin cikin rasa mijinta da ta yi da kuma farin cikin ganinta a matsayin mai jagorar al'umma nan abin ka ga bature babu ɓoye boye ta ce masa tana son amsan musuluncin su amma kuma tana mai roƙon shi akan ya amince ya aure ta zata ji daɗi hakan in ya amince amma ya fara neman shawarar iyayen shi sosai dadi ya ji daɗi da maganar ta wanda anan take ya amince da maganar auren mamakon da zai yi sannan a washe gari suka taho Najeriya zuwa gurin mahaifin excellency don a cewar shi ya fi son ta amshi musulunci a nan a gaban su sannan kafin ta dawo a ɗaura musu aure